يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لهدي bakwai ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara muna nan a cikin darasin tafsirin alkur'ani a cikin suratul mun. darasin da ya gabata mun karanta muqaddima wadda ta shafi wannan sura sannan mun fara karanta waɗansu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka mun kwana akan sura akan aya ta biyar za mu tashi a aya ta shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير a wayannan ayoyi an shiga gaba ta biyu daga cikin manufofi na wannan sura wanda shine bayani akan gargadi da kuma makoma na waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke ƙaryata tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace walil ladina kafaru bi rabbihim lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijin su suna da azabu jahannam suna da azaba ta wutar jahannama waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki makomarsu ita ce wutar jahannama ranar alkiyama sai Allah ya ce wa bi'sal masir tir da jahannama ta zama ita ce makoma ga wanda yake ya kafirce ma Allah subhanahu wataala da aka kafirai Allah ya tabbatar da makomar su ita ce wutar jahannama kuma ya tabbatar da cewa wannan makomar mummunar makoma ce a lahira lokacin da za su haɗu da Allah subhanahu wataala da ka Allah ya ce wa bi'sal masir sai Allah ya sifanta su kamar cewa an yi tashin al'iyamar kuma an zo shigar da su cikin wutaɗin, din sai ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa idan aka jefa su a cikin wutar jahannama din ranar al'iyama. lokacin da aka jefa su a wutar jahannama sami'u laha shahifan za su ji wutar jahannaman tana wani irin huci da wani irin ƙara da za su rinka ji na ƙarar wutar jahannama ɗin wahiya tafur a lokacin da tana tafasa suna jin ƙarar tafasar wutar jahannama a lokacin da aka jefa su a ciki a wani wurin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa suna jin wannan ƙarar na wutar jahannama tun kafin a kai ga saka su a wutar jahannama ɗin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa إذا رأتهم من makanin بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا idan wutar jahannama ta hango su ƴan wutar, lokacin da aka taho da su za a zuba su a wutar za su rinka jiyo irin fushin da wutar jahannama take ciki bana daga nesa kafin su shiga za su rinka jin fushin da wutar jahannama take ciki wazafiran kuma za su rinka jin huci da ƙara ta wutar jahannama ɗin. tun kafin a jefa su a wutar jahannama haka kuma Allah madaukakin sarki a nan yake tabbatar da haka cewa idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqul za su rinka jin wannan shahiq din ash-shahiq shine sauti da yake fitowa daga ciki zuwa makogwaro kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa amman ladina shaqu fa fin nari lahum fiha Zafirun wa shahir wayanda suke shaqiyai ranar alkiyama suna cikin wuta su kansu za su rinka yin zafir din za su rinka yin wannan ihun da wannan ƙarar za su rinka yin wannan zafir din da shahir zafir waɗansu malamai suka ce shine irin kukan da jaki yake fara yi daidai lokacin da zai fara kuka wannan gurnanin da yake fitowa na farko suka ce wannan shine zafir shahid kuma shine wannan kugin da yake yi bayan ya kai ƙarshen kukan kugin farko shine zafir na ƙarshe kuma shine shahid da haka irin wannan kugin da wannan ƙarar shine wutar jahannama take yi saboda tsananin tafasa haka kuma wanda aka saka shi a cikin wutar jahannama shi ma irin wannan kugin da wannan ƙarar zai rinƙa yi saboda tsananin azaba da yake fuskanta a wutar jahannama idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur Allah ya ce takadu takadu tamayyazu min al-ghayb kanta wutar jahannama din ta kusa ta tarwatse ta kusa ta kakkece shine takadu tamayyazu ta kusa ta fashe min al saboda tsananin fushi da take da shi bana ta riga ta kai kololuwa na fushi ta kumbura ta yi zafin da bata taba yin irin shi ba Allah ya ce saboda wannan tsananin da take da shi ta kusa ta tarwatsi shine ma'anar takadu tamayyazu min al-ghayb saboda tsananin fushin da take da shi ga wayanda suka saba ma Allah duk lokacin da ta hango su kamar yadda ya gabata idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan da ta hango su daga nesa sai fushi ya tashi tsananin fushi na wutar jahannama ya ƙaru saboda me saboda ta ga makiya Allah ta ga waɗanda suke saba ma Allah ta ga waɗanda suke kangare ma Allah ta ga duk wanda yake bin Allah yake son Allah to yana jin haushi ran shi yana faci idan ya ga mai saban Allah idan ya ga wanda baya bin Allah to haka wutar jahannama za ta kasance a wannan lokacin lokacin da ta ga kafirai ido da ido ta kadu ta mayyazu min alghayb za ta kusa ta tarwatse saboda tsananin fushi da kuma damuwa da take ciki na ganin waɗanda suke maƙiya Allah na ganin masu safan Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawd anan wannan ayar Allah ya tabbatar ma wutar jahannama sifa ta fushi ta tana fushi a wani wurin kuma a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata da ce mana da cewa tana gani tana gani tana ganin waɗanda suka cancanta da ita a ranar alkiyama da haka waɗannan sifofin duka sifofi ne hissiya wanda Allah ya tabbatar da su ga wutar jahannama a ciki akwai fushi da Allah ya sifanta ta da shi a wannan ayar kullama ulqiya fiha fawjun Allah ce duk lokacin da aka jefa mata wata tawaga daga cikin tawagar 'yan wuta wanda ya nuna ‘yan wuta ba lokaci ɗaya ake tattara su gaba ɗaya a zuba su a cikin wuta ba, ana zuba su ne a cikin wutar tawaga-tawaga, tawaga bayan tawaga shi ne ma'anar kullama fiye fiya fautun da na kazanatuwa duk lokacin da aka zuba mata wata tawaga daga cikin tawagar ‘yan wuta. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumara. za a kada wayanda suka kafurta zuwa wutar jahannama Da daga lokacin da ake kadawa ana tattara kowanne jinsi da irin saban su da tawagarsu da za a yi musu zuwa wutar jahannama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari Da daga kowanne irin tawaga za a tattara su a wuri daya ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun za a tattara kowanne nau'i mana wa azwajuhum anan wa anwa'u kowane nau'i za a tattara su a wuri daya a kada su zuwa wutar jahannama to haka duk lokacin da aka zo da wata tawaga a zo da tawagar kafirai a zo da tawagar munafikai a zo da tawagar fasikai a zo da tawagar mazinata a zo da tawagar maha'inta kowane nau'i na tawaga idan aka zo aka zuba a wutar jahannama qala lahum khazanatuha sai sa'alahum khazanatuha sai su masu gadin wutar jahannama masu tsaron wutar jahannama sai su tambaye su su tambayi wannan tawagar da aka zo da ita sai masu tambaya shine alam ya'tikum nadir shin wai mai gargadi bai zo muku bane ya kai har kuka bari aka zo da ku wutar jahannama ba ai muku wa'azi bane a duniya ba aiko muku annabawa bane ba saukar muku da littafi ba ba wani mai gargadi da Allah ya aiko ya faɗa muku akwai wutar jahannama shi ne tambayar da mala'iku suke yi ma kowace tawaga daga cikin tawagar ‘yan wuta tambaya ta wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa kuma wannan su'al ne na tawbiq ko kuma ya zama tambaya sai ta mamaki suna mamaki ya za a yi a ce an turo ma mutum annabi an saukar ma mutum littafi ya karanta ya ji saƙon Allah kuma har ya bari ya shiga wuta da aka ce tambaya wai shin ba a aiko muku ba su gargadi ba ne har ya kai ga cewa ku bi gargadin kun zo wuta da ka yi mutum ya shiga wuta wannan sai ne wanda ba a aiko mai mai gargadi ba shine zai shiga wuta shine mamakin da mala'iku din suke yi ko kuma ya zama tambaya ce ta istifham na tawbir ba na istifhami na mamaki ba na ta'azzub ba ba na gaban su ce ba an aiko muku da mai gargadi ba ka wannan sakamakon ku kenan an aiko muku da mai gargadi kun ji kun ki jin gargadin daga ga irin sakamakon da Allah ya tattala mu sai zama tambaya ce ake musu amma tambaya ce ta taubisi ta kyara da kuma gargaɗi da wulakantarwa anan Allah ya ce qala lahum khazanatuha masu tsaro na wutar jahannama za su ce musu su wane ne masu tsaron wutar jahannama din masu tsaron wutar jahannama Allah ya yi bayanin su a wuri a wani wuri daban yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya ma'abota wuta ba face mala'iku da aka khazanatuha din anan kina ana nufin mala'iku masu tsaron wutar jahannama anan kuma ba a faɗi suwaye adadin ko nawa ne adadin su waɗannan mala'ikun ba a wani wurin Allah ya ce alaiha tis'ata ashar su goma sha tara ne waɗannan mala'ikun waɗanda suke masu tsaron wutar jahannama daga waɗannan mala'ikun da Allah ya sanya su zama masu tsaron wutar jahannama su ne a nan, wanda Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir masu tsaron wutar jahannama za su tambaye su shin mai gargadi bai zo muku ba sai su ba da amsa dangane da wannan tambayar ta mala'iku a daidai lokacin da aka saka su a wutar jahannama bakin alkalami ya riga ya bushe kenan daga kowa zai furta gaskiya a lokacin babu kuma magana ƙarya magana ƙarya ta riga ta wuce qalu bala sai su ce eh haka ne a ja'ana nadhirun mai gargadi ya zo mana imma annabi Allah ya aiko mana annabi ko kuma a'a babu annabin amma mun samu sakon annabin an isar mana da sakon annabin shine ma'anar qad na nabi mai gargadi haƙiƙa ya zo mana ya isar mana da sakon Allah amma abin da ya kawo mu mutar jahannama shine fakazzabna sai muka ƙaryata mai gargadin da ya zo mana da sakon da ya zo mana da sakon maimakon mu karɓa mu imani mu yarda sai muka ƙaryata muka iyadda da abin da mai gargaɗin ya zo mana da shi Shi ne ma'anar zabna wa qulna sai muka ce ma mai gargaɗin ma nazzalallahu min shai Allah bai saukar da komai ba ba wani abu da Allah ya saukar da duk wani abu da za a ce Allah ne ya saukar to ƙarya ne shine ma'anar ma nazzalallahu min shay bana haka muke faɗa ba shi mai gargadin da yazo da yazo mana da gargadin yazo mana da sakon sai muka rinka cewa wannan asatirul awwalina ne wannan labaran mutan da ne ko kuma suka rinka cewa wannan hauka ne ko kuma suka rinka cewa wannan bokanci ne ko sihiri ne kowa gwagwadon abin da yake faɗa dangane da sakon da Allah Madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi daga anan suna faɗan irin yadda suka ƙaryata manzo da kuma irin abin da suka faɗa ma manzon da bakin su cewa mun ce ma nazzalallahu min shay Allah bai aiko da komai ba ba wani abu da Allah ya saukar da shi na wahayi da haka ba mu yadda da wani abu sunan shi alqur'ani ko wani abu sunan shi at-taura ko injila ko zabura ko wani abu na wahayin Allah subhanahu wa ta'ala ba duk da cewa a baya sun yadda cewa Allah ya aiko annabawa domin sun yadda da saƙon Yahudawa sun yadda cewa addinin Allah suke kai sun yadda kuma Allah ya aiko ma Yahudawa annabi Musa sun yadda Allah ya aiko ma da Nasara annabi Isa amma saboda tsananin iyayya da adawa da manzon Allah suke cewa ma nazzalallahu min shay Allah bai saukar da komai ba shi yasa a wani wurin sai Allah ya tambaye su yace ma manzon Allah yace qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa idan sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar ma wani mutum komai ba sai Allah ya ce a tambaye su man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa to waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi Tun da da kun yadda akwai annabi Musa kun yadda kuma yana da littafi to shi kuma littafin nashi waye saukar tunda yanzu kun yadda cewa kuma Allah bai saukar ma kowa komai ba wannan zai sa kenan sai ku ƙaryata dukkan annabawa wayanda suka gabata a baya Daka anan Allah madaukakin sarki ya faɗa abin da suke faɗa da bakin su bayan an tambaye su cewa ma nazzalallahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir sai su rika faɗa masu waɗannan masu gargadin da masu wa'azin da annabawa suna cewa ku ba komai bane face mutane ne wanda suke cikin bata mai girma bana ku ƙatattu ne daga kuke zuwa ku ce Allah ya saukar muku da wahayi kuke zuwa ku ce Allah ne ya aiko daga wannan ba wani abu bane face bata kuka zo da shi kuke dangantawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai suka ci gaba da cewa har yanzu ne Allah yana hikaito mana maganar da su ƴan wuta suke faɗa wa qalu sai suke cewa law kunna nasma'u inda a ce muna ji muna da kunne na saurare na gaskiya wanda za a faɗi hujja da dalili mu yadda mu gamsu mu saurari wannan hujjar shine wa qalu law kunna nasma'u inda a ce mun kasance muna ji ba na ba ji irin wannan na kunne ayi magana ka ji ba ba na ji na fahimta da kuma ji na gane hujjar da ake tsayarwa auna na aqilu ko kuma muna da hankali wanda za a yi amfani da hankalin a gane daidai a gane abin da yake ba daidai ba suka ce da a ce muna ji kuma da a ce muna da hankali ma kunna fi ashabis sa'id da ba mu zama cikin 'yan wuta ba bana duk wanda ka gani a cikin 'yan wuta to wannan kunnan shi jin shi bai da amfani sannan kuma ba shi da hankali anan su da kansu sun yi ma kansu ikrari da rashin hankali da rashin sanin ya kamata da kuma rashin tunani daga duk wanda ya kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam komi wayan shi komi dabarar shi mahaukaci ne shi ba shi da hankali domin duk wanda yake da hankali idan ya saurari alqur'ani ya kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yadda za a yi imani da shi ba yadda za a yi zama cikin ‘yan wuta, sai ya nemi hanyar da zai kubutar da kai. Daga a nan suka yi makansu ikirari da cewa lallai su ba su da hankali kuma jinsu da ganinsu bai da amfani, duk da cewa su ne suke da awar wayewa, su ne suke da awar ci gaba a duniya, su ne suke da awar eh, eh, ci gaba wurin ƙere-ƙere da fasaha da sanin abubuwa. amma duk da haka wannan hankalin bai musu amfani ba wannan hankalin ya sa su da kansu sun tabbatar da cewa su marasa hankali ne su mahaukata ne domin da hankalin yana aiki da sun fahimci alkur'ani sun fahimci saƙon da Allah ya aiko da shi kuma wannan zai sa tabbas su bi abin da yake ciki idan suka bi abin da yake ciki kuma Allah zai kubutar da su daga azabar jahannama ranar alkiyama Na da suka ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir Allah ya ce fa atarafu bi dhanbihi su da kansu suka yi itirafi da zunubin da suka aikata da kansu suka furta abin da suka yi ba wani ya tilasta musu ba ba wani ya tirsasa su akan su faɗa ba da kansu yanzu suna itirafi suna faɗan abin da suka aikata na saƙo da zunubi a lokacin da wannan itirafin ba zai musu amfani ba yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra ranar da dan adam zai wa'aztu ya tunatu Allah ce ta yaya wa'azi da tunatarwa za ta yi mai amfani a wannan ranar wannan ranar wa'azi da tunatarwa ba zai amfani mutum da komai ba a nan duniya ne yake fa'idantuwa da wannan amma a ranar alkiyama yawma idin yadda al-insanu ne wa anna lahu dhikra ba shi da wani amfani da zai amfana da shi a wannan lokacin shi sa galibi idan suka zo ƙarshen rayuwarsu sai mutum ya rinka ƙoƙarin ya zai yi ya dawo hanya ta daidai lokacin hankalin shi ya dawo jikin shi irin yadda fir'auna ya yi hatta idan adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai da ya ga mutuwa sannan sai ya dawo hankali shi yake kokarin ya yi imani yake kokarin ya kubutar da kanshi daga azabar Allah Allah ya ce ba zai yiwu ba al'ana yanzu ne zaka nemi tuba wa qad asaita qablu bayan da ka riga ka ki ka saba ma Allah to wannan tun anan duniya kenan Allah ya ƙi karɓan shi saboda ya kai lokacin gargara ballantana kuma wanda har aka riga aka saka shi a wuta to wannan tuba ba zai mai amfani ba a wurin Allah subhanahu wata'ala da aka anan Allah ya ce fa asarafu bi dhanbihim sai suka yi itirafi suka yadda da zunubin su su da kansu suka faɗi irin laifin da suka aikata amma Allah ya ce fa suhqan ya ashabis sa'id. nesa ai nesa da waɗanda suke yan wuta ma'ana a nesantar da su daga rahamar Allah a nesantar da su daga aljanna a yi can nesa da su zuwa ga azabar Allah subhanahu wata'ala zuwa ga wannan wutar ta sa'ir wadda Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa zai saka waɗannan kafiran a cikinta daga wannan rukunin na ayoyin sun yi magana ne akan manufar na shi shine magana akan irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya tattala na azaba da kuma gargadi ga waɗanda suke inkari na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma suke inkari na tashin alkiyama wanda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani wannan kaɗan daga cikin wani ɓangare na halinsu da yadda za su kasance a lokacin da za a sa su a wuta da kuma tattaunawar da za su yi da mala'iku a lokacin da suka shiga sai Allah maɗaukakin sarki ya koma bangare na biyu sune ne waɗanda su kuma suka yi imani da Allah suka yarda da sakon manzon Allah suka yi imani da shi su kuma menene matsayin su menene makomar makomarsu إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الله مدعوكتين سركيتي إن الذين يخشون ربهم بالغيب للي waɗannan waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu, suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bil gaibi a ɓoye domin mutane sun kasu kaso daban-daban akwai wanda yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a bayyana da ɓoye akwai kuma wanda yana jin tsoron Allah a bayyana ne kawai amma idan ya keɓance da saɓan Allah zai keta alfarma Allah subhanahu wata'ala zai aikata abin da Allah baya so su ne allazina idza khala bi maharimillah in ta haka ha, in ya keɓance da saɓan Allah to wannan zai ce keta alfarmar wannan aikin zai ce ta eh, iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala to anan Allah maɗaukacin sarki yana magana akan kashi mutane wayanda su suna jin tsoron Allah a bayyane da ɓoye domin idan mutum yana jin tsoron Allah a ɓoye to a bayyane ya fi ma cancanta a ce yana jin tsoron Allah da inda yana jin tsoron Allah a ɓoye to lazim ne dole yana jin tsoron Allah a bayyane don ba zai yi ya zama yana jin tsoron Allah a ɓoye ba idan ya zama shi kaɗai ne zai ji tsoron Allah amma kuma a waje idan ba shi kaɗai ba ne ba zai ji tsoron Allah ba wannan ba zai yiwu ba zai zama na ɓoyen ma ba tsoron Allah ba ne ke daga in yana jin tsoron Allah a ɓoye, to wannan zai lizimta cewa dole a bayyana ma yana jin tsoron Allah daga Allah maɗaukacin sarki yake jinjinawa a Qur'ani a wurare da yawa gane da waɗanda suke jin tsoron Allah a boye ba a ce wanda suke jin tsoron Allah a bayyana da ɓoye ba, domin an faɗi mai jin tsoron Allah a ɓoye ya tabbatar da cewa a bayyana ma kenan zai ji tsoron Allah subhanahu wa da haka Allah ya ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lallai waɗanda suke jin tsoron Allah a ɓoye lahum maghfiratun suna da wata irin gafara daga wurin Allah subhanahu wata'ala anan an kawo ta maghfira na kira wanda yake nuna wata wata irin gafara ba wai suna da gafara ba sai zama ma'anar shi lahum maghfiratun suna da wata irin gafara mana wadda Allah ne ya san irin wannan gafaran da zai musu ranar alkiyama sannan wa azrun kabir suna da wani irin lada mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala a wani wurin Allah ya bayanin irin sakamakon da za su samu kamar yadda Allah yake cewa وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب wa jaa bi qalbin munib Allah ya ce a ranar alkiyama za a kusanto da aljanna kusa kusa ba za a yi nesa da ita ba gasuwa za a kusanto da aljanna za a kusanto da ita ne bi kulli awwabin hafiz ga duk wani mutum wanda yake mai yawan mai da al'amura zuwa ga Allah ba shi da kowa in ba Allah ba bai mai da al'amarin shi ga kowa sai ga Allah shine da kulli awwabin hafizun kuma mai tsare iyakokin Allah mai tsara dokokin Allah baya keta dokokin Allah subhanahu wata'ala sannan sifa ta gaba man khashiyar rahmana bil ghaib kuma wanda yake jin tsoron ubangiji a boye da haka yana daga cikin wayanda za a kusanto da su zuwa ga aljanna ranar alkiyama kanshin aljanna da ni'imar aljanna tana bugowa zuwa gare su suna ji gab suke da aljanna a ranar alkiyama saboda me saboda yana cikin man khashiyar rahmana bil ghaib yana cikin waɗanda suke jin tsoron Allah a ɓoye yadda suke kula da dokokin Allah a fili haka kuma idan sun keɓe ba kowa a garinsu ne ko a wajen garinsu a cikin ɗaki ne ko a waje a wurin da ba kowa ne ko a wurin da akwai mutane to idan suka sifanci da wannan sifar Allah zai karrama su da irin wannan karamcin ranar alkiyama zai kusanto da aljanna zuwa gare su a nan. Allah ya faɗi wani ɓangare na sakamako wanda zai ba waɗanda suke jin tsoron Allah a ɓoye kamar yadda anan ya ce innal ladhina ya shauna bil bilgai, lahum maghfiratun wa azurun kabir suna da gafara kuma suna da wani babban sakamako mai girma ranar al'iyama, ko da kusanto da su zuwa ga aljanna yana daga cikin babban sakamako da za su samu a ranar al'iyama. haka kuma Allah ya yabi waɗanda suke da wannan sifar na cewa suna jin tsoron Allah koda babu kowa tare da su koda ba sa inda aka san su za su tsare dokokin Allah za su kiyaye hukuncin Allah Allah madaukakin sarki ya yabe su da wannan sifar yana cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun wayanda suke jin tsoron ubangijinsu a boye kuma suna jin tsoron ranar alƙiyama suna jin tsoron tashin alƙiyama kamar yadda suke jin tsoron Allah maɗaukacin sarki a ɓoye da aka wannan sifa ce mai girma wadda Allah subhanahu wa Ta'ala yake kirari da yabo da jinjina ga waɗanda suka sifanci da irin wannan sifar da aka Allah yana son bawa ya zama mai jin tsoron Allah a ko'ina yake kada ka zama mai jin tsoron Allah a cikin mutane da garin mutane a idan mutane amma idan lokacin da babu kowa kai kadai ne ka samu dama anan kuma zaka keta dokokin Allah to wannan al'amari ne wanda yake mai hadari alama ce daga cikin alamomi ta munafinci kamar yadda munafukai suke yi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum in sun hadu da masu imani a fili za su ce mun yi imani zai nuna shi na Allah ne yayi ta abubuwa na Allah amma kuma wa idza kalau ila shayatini in sun koma wurin shaytanin su sun kebanta ke ta ce wa idza kalau in sun kebance inda babu inda wanda yake ganin su sai su isu sai su ci gaba da aikata ayyukan su na sako su ci gaba da keta dokokin Allah saboda me saboda ba sa cikin innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib ba sa cikin masu jin tsoron ubangiji a boye daka anan Allah ya kawo mana wani sifa wata sifa daga cikin sifofin Allah wanda za ta sa mutum ya zama mai jin tsoron Allah a bayyane da koyi ya zama babu bambanci a wurin shi tsakanin bayyane da kuma koyi sai Allah ya ce wa asirru qaulakum ku sirranta maganganunku in za ku yi magana ku yi a asirce a wajaharu bihi ko kuma ku yi a bayyane kowanne kuka ga dama ku yi ko ku yi asarce ko ku yi a bayyane innahu hulallai shi Allah da ake jin tsoron shi a bayyane ko a ɓoye alimun bi zati sudur yana sane da abubuwan da suke cikin zikatan mutum ba wanda ya faɗa ko wanda bai faɗa ba abin da kake sakawa a zuciyarka Allah maɗaukacin sarki yana sane da shi shine ma'anar wa asirru qawlakum aw wajen bi innahu alimun bi zati sudur daga wannan ayar za ta tabbatar maka da muraqabar Allah a cikin zuciya ya zama ko a ina kake sawa'un kai kadai ne ko a cikin jama'a ne ka zama cikin man kashiyar rahmana bil ghaib saboda ka san Allah nan da yake ganin ka a cikin mutane shine da yake ganin ka kai kadai lokacin da kake banta ba kowa ba wanda yake ganin ka sai shi da haka yi magana da ƙarfi ko ka yi asirce ko ka faɗa ma wani a kunne shi kaɗai zai ji ko ka batta a cikin zuciyarka duka wannan a wurin Allah ɗaya ne babu bambanci tsakanin abin da ka furta da abin da baka furta ba da abin da ka rufe a zuciyarka da abin da bakinka ya motsa da shi wani bai ji abin da ka faɗa ba duka wannan innahu alimun bi zati surur Allah masani ne da abin da yake cikin zukata ƙololuwa kenan shi yasa anan bai ce innahu alimun bima tusirruna wa ma tajharuna ba bai ce ya san abin da kuke sirrantawa da abin da kuke bayyanawa ba saboda me saboda akwai tambayar da za ta biyo baya idan aka ce haka ya ce to idan mutum kuma bai asirta ba bai bayyana ba ya bar abin a zuciyar shi ba shi yasa da zai rufe ce innahu alimun bi zati sudur shi ya san abin da yake cikin zukata, wanda yake ganin tunanin zuciyarka to yaya kuma abin da ka faɗa da baki yaya kuma abin da ka bayyana a fili kowa ya gani daga wannan shi yafi cancanta a ce ya fi kowa sanin wannan daga idan ka san wannan sai ya zamanto da bayyana da boye a wurinka duka babu bambanci domin wanda kake yin abin dan shi a bayyana da boye babu bambanci a wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah yana sanin abin ido yake kyaftawa da shi hatta kyafta ido idan kai Allah yana sane da abin kake nufi yana sane da abin da kai sannan wa ma tukfi sudur Allah yana sane da abin yake boye a cikin zukata daga ko ka boye ko ka bayyana wannan babu bambanci a wurin Allah subhanahu wataala domin ilimin Allah ya game komai ya game kowa kamar yadda Allah yake cewa la ya'zubu anhu misala dharra ko gwargwadon ƙwayar zarra ba wani abu da yake koyuwa ga Allah babu wani abu mi kankanta shi ko da gwargwadon ƙwayar zarra ne da yake koyuwa ma Allah Allah ya san komai kuma yana kallon komai kamar yadda yazo a cikin suratul mujadila da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tattaunawa da wannan matar a cikin daki Aisha radiyallahu anha take cewa ina cikin daki daga ciki Manzan Allah yana daga waje suna magana da matar suna tattaunawa da ita amma maganar da take yi ina jin wani wani kuma bana ji sai ga wahayi daga wurin Allah daga saman al'arshi Allah yana cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع kuma. Allah yana jin tattaunawar da kake yi da wannan matar yana jin kukan da take kaiwa zuwa ga Allah Allah yana jin abin da take faɗa daga cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi a daidai lokacin da mai ɗakin wanda take cikin ɗakin ba ta jin wani daga cikin maganganun da matar take faɗa daga ba abin da ka faɗa sai Allah yana jin abin da kake faɗa ba kuma abin da zaka aikata face Allah yana ganin abin da kake aikatawa da haka maganar zuci Allah yana gani yana ji duk abin da zaka saka a ciki na kuma maganar baki Allah ba abin da yake boyuwa a gare shi subhanahu wata'ala da haka yace wa asirru qawlakum aw jaharu bihi ma'ana ko ku yi bayyana ko ku ɓoye duka wannan ɗaya ne a wurin Allah saboda me saboda innahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne da abin da yake cikin zukata gaba ɗaya daga ba wani sauti ko mi shi da Allah baya ji daga cikin kamar yadda ya gabata a baya daga cikin ƙarƙashin teku a cikin kifi Allah ya ji sautin Annabi Yunus alaihi salam yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi. yana ƙarƙashin teku yana cikin cikin kifi ga duhun cikin kifi ga duhun ƙarƙashin teku amma yana magana Allah yana jin abin da yake faɗa Allah kuma yana amsa mai abin da ya roƙa a wurin Allah subhanahu Ta'ala. Allah ce fa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin muka tseratar da shi daga cikin wannan damuwar da yake ciki Allah ce haka muke tseratar da masu imani idan sun kira mu daga wannan ayar za ta sa maka cewa duk lokacin da kake da bukata ka kira Allah yana jinka duk lokacin da kai niyyar aikata wani sabo ko faɗin wani sabo ka ji cewa Allah yana jin ka yana kallon ka ka ji kunyar Allah ka fasa faɗan wannan maganar ka ji kunyar Allah ka fasa aikata wannan aikin da kake so ka aikata ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله يقول ألا يعلم من خلق ألا كسورارا من خلق وندي هلتا shine Allah ya alamu yana sane da halitta ba abin da bai sani ba da Allah yana sane da komai domin halittar shi ya halicce ta duk wani abu da yake da alaka da halittun gaba daya shine ya san yadda suke kuma shi ya san yadda suke gudana da shine khallaqul alim mai halitta sannan kuma mai ilimi dangane da abin da ya halitta din da haka yana so Allah madaukakin sarki yana so ya jawo hankalin halittu akan cewa sanin da yayi mahalittun sanin da yayi mahalittu ba wai sani ne na sama sama ba sani ne na wanda ya halicci abin nashi ne dama shi ya halicce shi da haka yana da cikakkiyar masaniya akan halittun shine ala ku saurara man khalaqa wanda ya halitta ya alamu yana sani yana da ilimin halittun gaba daya babu abin da bai sani ba dangane da al'amarin halittun shi haka babu abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan al'amarin halittu sawa'un halittar nan na mutane ne ko halittar aljanu ne ko halittar kowace irin halitta daga cikin halittun Allah domin duk abin da ba Allah ba halitta ne duk kuma abin da ba yake halitta ne shi to Allah ne ya halicce shi Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin komai haka kuma yace wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halicce ku ayyukan da kuke aikatawa ma gaba ɗaya Allah ne ya halicce su da haka shine ala ya alamu man khalaq sai Allah ya ce wa huwa shi Allah din wanda yake man khalaq wanda shine mai halitta huwa al-latiful khabir shine al-latifu al suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala mafiya kyau ma'anar al-latifu yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shine wanda yake al-alimu bi daqa'iqil umur wanda ya san abubuwa zurfin sani sani mai zurfi akan al'amura abubuwa komi kankantar su komi zurfin su ilimin da ba kowa zai iya sani ba to wannan sanin wannan abubuwan wanda ya kware akan wannan shine al-latifu sannan ma'ana ta biyu daga cikin ma'anoni na al-latif bayan sani shine wanda yake mai tausasawa mai karramawa da karamci shine al-lutfu yana daukan wannan ma'anar da haka waɗannan ma'anonin guda biyu gaba ɗaya duka sun tabbata ga Allah ga ilimi mai zurfi ilimi wanda yake ba shi da iyaka ba shi da geji sannan kuma ga tausasawa da jin kai gabayi, bayi shine ma'anar al-latifu dakar ilimin Allah ya sa cewa shi alimun ne bi zati sudu saboda me saboda shi al-latifu ne sannan ilimin Allah da tausasawar da yake yi ga bayi ya sa yake saukar da wahayi yake yin gargadi yake nuna ma bayi hanyar da ya kamata su bi inda ba dan tausasawa ta Allah ba da lutsufi na Allah ba sai Allah ya kyala kowa ya bar kowa da hankalin da Allah ya bashi ya gane abin da zai bauta ma kuma idan mutum bai yi daidai ba Allah ya azabtar da shi akan haka amma saboda lutsufi na Allah da tausasawa ta Allah sai Allah bai yi haka ba ya aiko manzanni ya saukar da littattafai wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah bai azabtar da mutane saboda lutsufin Allah har sai ya aiko da manzanni sun isar da saƙon Allah subhanahu wataala daga Allah shine al-latif sannan kuma al-khabir al-khabir shine ƙwararre akan al'amari sannan kuma wanda yake ba da labarin duk abin da ya faru duka waɗannan ma'anonin sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala daga Allah yana da ƙwarewa akan komai duk wata halitta da ka gani daga cikin halittu na Allah idan ka kalle ta zaka ga akwai kibra akwai ƙwarewa a cikin wannan halitta babu wata halitta daga cikin halittun Allah da zaka kalla ba za ka ga ƙwarewa a ciki ba haka Allah shine ne khabir da wannan ma'anar sannan kuma babu wani abu wanda bawa zai aikata fa sai sai Allah ya bashi labarin abin da ya aikata ranar alkiyama wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari fiye da wanda yake ƙwararre masani akan al'amar haka Allah shine ƙwararre ta wannan ɓangaren alkhabir wanda yake da labari na duk wani abu ya san ma abubuwan gaba ɗaya tun kafin su faru ba ma sani ba ma yana rubuce da su tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin yana rubuce da duk abin da zai faru a duniyar gaba ɗaya har izuwa tashin alƙiyama daka wannan shine ƙololuwar ƙwarewa da ƙololuwar sani na Allah subhanahu Ta'ala? shi yasa Allah ya ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya game komai babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala bai sani ba daka Allah yana sane da ma baina aidihim wa ma khalfahum abin da yake gaba ya sani abin da yake a baya ya sani abin da yake a halin yanzu ma yana sane da shi daga ilimin Allah ya game kowane lokaci da kowane zamani ba wani zamani daga cikin zamuna na lokaci da ‘yan adam suke a rayuwa da shi face ilimin Allah ya gama wannan abu. domin Allah shi ne wanda ya san makana abin da ya riga ya gabata a baya kenan wa ma ya kunu da abin da yake faruwa a yanzu Allah yana sane da shi wa ma sa ya kunu da abin da zai faru a nan gaba Allah yana sane da shi wa ma lam yakun law kana kaifa yakun da abinda ma ba zai kasance ba abinda ba zai taba kasancewa ba inda zai kasance din Allah ya san yadda zai kasance kamar yadda Allah ya bada labari akan ƴan wuta da suke cewa a dawo da mu duniya na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal zamu zo mu aikata aiki na kware mu ma za mu zama masu imani zamu zauna a masallaci mu ta ibada muna bauta ma Allah Allah ya ce ba haka abin yake ba da a ce za akwai dawowan bayan an yi tashin alkiyama walau ruddu la'adu limanuhu anu inda za a dawo da su duniyar kuma za su sake komawa yanda suke abinda aka hana su shi za su ci gaba da yi abin ba zai faru ba amma Allah ya san da zai faru ga yadda zai kasance haka wanda yake tabbatar da cewa Allah shine al-latiful khabir Allah shine mai tausayi masani mai zurfin sani sannan ƙwararre mai ba da labari dangane da duk abubuwan da suke faruwa shi yasa in ka kalli akhbar da Allah yake bayarwa a Qur'ani zaka yi mamaki wasu abubuwan da Allah yake faɗa mana a cikin Alƙur'ani waɗanda suke a zamanin a garin da aka yi abin a wurin da aka yi abin ma wasu da yawa ba su san da abin ya faru ba amma sai kaga Allah ya tafko wata kissa kwaya ɗaya da ta faru a wani wuri a wani lungu a wata unguwa ana faɗa mana ga abin da yake faruwa ga yadda abin ya faru ga yadda tattaunawar da maganganun ma da aka yi Allah yana faɗa mana yadda yake ga mutane sun gudu ashabul kahf sun je sun shiga kogo mutanen garin da suke ciki ma ba su san ina suke ba ba su san rayuwar da suke ciki ba amma Allah yana ba mu labarin yadda suke kasancewa shekara ɗari uku da kwanaki a cikin kogon ga yadda ake juya su ga yadda suka farka ga yadda suka tashi suke tattaunawa a junansu ga yadda aka aiki wani ya lallaba ya shiga gari ya siyo abinci ga yadda aka gansa a garin ga yadda aka dawo da jama'a aka zo aka same su bayan a garin a lokacin ba akwai wanda bai ma san me ake yi ba Daka wannan ai yake tabbatar mana da cewa Allah al-khabir ne Allah masani ne kuma mai ba da labarin abin da ya faru kamar yadda kai ma Allah zai tsayar da kai a gaban shi ranar alkiyama ya baka labarin gaba ɗaya abin da ka aikata a rayuwarka saboda ka tabbatar da cewa Allah alkhabir ne Allah mai ba da labari ne ɗaka wayannan sunayen guda biyu da yawa a ƙur'ani Allah yana haɗa su a wuri ɗaya wa huwa latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir da Allah yana kawo su inna Allah kana latifan khabira da yana hada su a wuri daya saboda al-lutfu da al-khibratu abubuwa ne waɗanda suke tafiya a wuri daya domin al-lutfu yana dauke da ilimi mai zurfi na abubuwa waɗanda suke masu zurfi sannan al-khabir yana dauke da ilimi mai fadi na sanin komai da komai da sai ake hada su a wuri daya a cikin alkur'ani da wannan yana tabbatar da cewa Allah masani ne Allah kuma mai ba da labari ne dangane da dukkan al'amuran da bawa yake aikatawa wannan zai sa mutum ya rinka jin tsoron Allah a duk inda yake sawa'un inda mutane suke ganin shi ne ko inda mutane ba sa ganin shi ya tabbatar da cewa al-latiful khabir yana gani shi shi yasa daga cikin lutsufin Allah da tausayawar shi shi yasa baya tona asirin bayi inda Allah ya ga dama sai ya zo ya bada labarin duk abin da kake aikatawa na koyan da zaka yi sai Allah ya buɗe wata hanya gaba ɗaya labarin ya fitar da shi saboda shine al-khabir amma kasancewar shi al-latif ne sai yake tausasa ma yake boye ma yana suturta ka kai kuma suturtawar ta sa ka rinka jin kunyar Allah ya suturta ka yau ya suturta ka jiya amma wannan ba zai sa ka rinka jin nauyi kana jin kunya ba to wannan sai yasa ka ji kunyar Allah kai kuma ka rinka kamewa ka rinka jin tsoron Allah a bayyane da kuma koye saboda ka shiga cikin innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfira ka sami irin wannan gafara sannan kuma ka sami irin wannan babban sakamakon da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa zai bayar ga waɗanda suka sifanci da wannan sifar daka wannan kaɗan kenan daga cikin abin da waɗannan ayoyin suke ɗauke da shi za mu tashi insha Allah ta'ala darasi na gaba aya ta goma sha biyar Allah maɗaukacin sarki ya azarta mu da jin tsoron shi a bayyane da ɓoye ya sa mu cikin waɗanda suke kiyaye dokokin Allah a duk inda suka samu kansu ya sa mu cikin waɗanda za su samu gafarar zunubai da kuma samun lada mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك